Kamfanin samar da hasken lantarki na jihar Kaduna ta kafa na'urar samar da hasken lantarki mai amfani da hasken rana da kuma famfo janyo ruwa mai amfani da hasken rana a makarantar masu bukata na musamman a nan jihar Kaduna. An kaddamar da sanya na'urar ne a lokacin da kungiyar masu goyon bayan Kashim Ibrahim suka gudanar da taron su na mako a harabar makarantar. wakiliyar mu abdullahi na gurin ga kuma rahoton da ta haɗa mana da suke kaddamar aikin shugaban kamfanin samar da wutar lantarki ta jihar kaduna caps comis dolapo kupola wacce ta samu wakilcin shugaban sashen kasuwancin kamfanin malam ya utanko ta ce na'urorin samar da ruwan da ke amfani da hasken rana za su taimaka wajen samar da tsaftataccen ruwa ga makarantar kurame da marasa gani ta kuma ce kamfanin na kula da wutar lantarki da manyan ma'aikatu ke amfani da shi kuma yana samar da wutar lantarki da ba ta ɗaukewa ga asibitoci A ƙarƙashin shirin kamfanin na bada wutar lantarki ga cibiyoyin kiwon lafiya a cewar ta kamfanin ya kuma dasa wutar sola sama da megawatt biyu da ɗigo hudu a manyan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na matakin farko inda haka ya amfanar da mutum sama da dubu ɗari biyu da ishirin da uku a duk shekara a faɗin jihar wannan program ɗin mun yi shi da mu taimaka ma sakashin ibrahim felos wadda samari ne wanda gwamna yake ake yake ɗauka kowane shekara yana training su ana mentoring ɗinsu a basu yanayin shugabanci gaba so a kowane shekara sukan da tuwon lokaci don su gabatar wasu ayyuka ga community da suke wannan karan sun zaki wannan makaranta ne na special education makafi guragu da kurame don su taimaka musu kaddamar da wannan shirin na samar da wutar ta hanyar amfani da hasken rana a makarantar kurame da marasa gani na daga cikin ayyukan taimakawa al'umma da gidauniyar cibiyar kashin ibrahim fellowship ke yi kamfanin wutar ya shirya sanya ire-iren wannan wutar sola ga sauran makarantun jihar a jawabinta da ta yi a tun da farko shugabar makarantar hajiya salamatu shu'aibu ta yi jinjina ga gwamnatin jihar kaduna dangane da zaɓar makarantar wajen kaddamar da aikin samar da wutar sola ga makarantu hawa abdullahi kasar mu a yau shugaban kasa muhammadu buhari ya ƙi halartar gayyatar da majalisar wakilai ta ƙasa ta yi masa domin ya yi musu bayani akan yanayin tsaro a ƙasar nan